misalin karfe biyu na rana jikunawa sun tashi sun zo sun samu sun samu shanu na a geji sun zo gaba ɗaya sun tattara su da yaron da shanun ba shanun ba yaron sun tafi da suwa shanun nan za su kai saniya ɗari da hamsin. ba jami'an tsaro ne. to an turo jami'an tsaro da aka turo su ma da mu da su an ɗauki mota mun dauki moto sun tafi da motoci mota ta kai guda biyar mun tafi tare da su muka shiga jeji muna tafiya muka je muka ajiye motocin nan muna tafiya a kafa da suwa ga ga hanyar shanu to ta kuka san cewa jukunawa ne an gansu sun zo lokacin da suka zo da mota suka sauka suka aikata wannan abu suka bi bayan shanu ita ma dai kungiyar fulani makiyaya ta "Me yatti Allah a jihar Taraban ta ma tabbatar da abubuwan da ke faruwa inda shugaban kungiyar Alhaji Umar Mafin da Danbur ya ce dole gwamnatin jihar ta tatse don magance harin sadaka nokin da ake kaiwa wannan abu tunda mun yi ko a gwamnatin jiya, ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shi gwamnati da irin kawai ya kira mu taro a Bukari yace mu hakuri a bashi bashi zaman lafiya zai kawo mana cin gaba zai kare dukiyar mu zai kare rayukan mu to gashi har yau ana kashe mu ana ɗeba dukiyar mu ban ga kaman gwamnatin tana da niyan kare mu kuna Fulani makiya to haka in tana da niyya ta tashi tsaye ta dawo mana da sharar nan to sai dai kuma kungiyar haɗin kan jikunawa ta Najeriya ta ma musanta zargin cewa da sanin ta ne ake waɗannan sace-sacen Mr. Bako Benjamin da ke zama shugaban kungiyar a Najeriya ya ce ba yawa jikuna adalci ba idan aka ce su su suke waɗannan sace-sacen. Zai zama babban kuskure a yi irin wannan zargin gaba daya a ce jikunawa. Nomu har yanzu mu na haɗa kan jukuna gaba daya a duniya. Mun fito farafara mun gama duniya cewa har yanzu mun muna kan bakanmu a kan a samu zaman lafiya tsakanin kabilu da suke zaune a yankinmu. to mu ba ruwanmu da wani da zai zo ita mana hankali ko kuwa ya je wani sata a sunan jukuna a muna son zaman lafiya don yankinmu ya ci gaba. To sai dai kuma da na tuntube shi ta wayar salula k'irin na 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaji ya ce yanzu haka ma sun tura karin jami'an tsaro don gano inda shanun suke inda ya bukaci al'umman yankin da su kwantar da hankulansu mun samu labari irin wannan muna tura yan sanda su je su yi patrol wannan area makiyaya da sauran jama'a ya kamata suna kiwo su lura sun ga wani wanda ba su yarda da shi ba yana da kyau su ga yan sanda da don haɗo mataki a kai da wuri sace sashen shanu da rikice-rikice tsakanin fulani makiyaya da manoma da kuma rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci na ma cikin matsalolin da yanzu ke ja hannu a gogo baya a kudancin jihar Taraban wanda manazarta ke maganin dole shugabanni su tashi tsaye Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya